أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض الله تعالى عن السادات الجليل والعلماء العالمين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين wa rahmatullahi ta'ala insha Allah da za mu ci gaba a cikin wannan a aya ta talatin da ko aya arba'in da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا نعم آه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم إن ترك العادات القديمة صعب على النفوس wato sannan barin al'adu wanda da suna da wahala ala nufus ga rawuka ya kari ya kunu bayan mutum? suna kusa ya zama baiwa illa bil imanin kawai wa rabin umur ila rai sai dai da imani mai karfi da kuma mayar da al'amura zuwa ga Allah wata biyu shuhurin kunubi da kuma juya da tunanin zuciya ila ila ilayhi ta'ala zuwa ga Allah sarki bi zalika qala wa ta'ala mu'minin bi qawli saboda haka Allah yayi magana ga mu'minai yace ya ayyuhal ladina amanu zkuru ma zikran kathira ya ku masu imani ku ambaci Allah wa zkurullah ku ambaci Allah zikran kathira ambato mai yawa قال ابن عباس ابن عباس لم يفر بالله تعالى فريقا ألا بفر لك وتفرين لا با على عبادي أكم بايش إلا جعل لها حدا في هذه يوم عبادة وتقاعدة وتعيكة معلوما سننا وزرعا لها فيها من أذن kuma za a uzurin wannan mutanen wanda aka tsora ma wannan nauyi wato na ibada lokacin uzuri kuma kamar yin maganar azumi aka ce ya yi wallazi na amanin kutu a laifin siyamu kama kutu a alaikum min qablikum la'allakum tattaqun ayyam ma'dud kaman kana minkum maridan aw ala safarin ya kace fayyadatu min ayyamin okar wato an samu dama da aka ce azumi aka ce kuma kwanakin azumi nan ɗan kwanaki ne kalilai wato kwana talatin ko ashirin tara amma kuma a ciki har an samu matsala ta rashin lafiya ko wani dalili wanda yake aka ga ka kwan tafiya sai aka ce sai mutum ya bar azumin shi ke nan hiyo daga baya ya biya mun ga an samu yi. haka nan ko sallah ga shi nan an ce mai sallah dole ya an yi ganci to in aka ce bai samu ba an samu wata matsala shi ma aka ci sai a yi taimama an ce kuma cin halal dole ne kawai a ci abin da aka yanka to shi ma ba a yankan ban an samu da ruwa ban zuwa bayar bayan wala hali fala isma alai shi ma an ce wannan kun ga duk wannan uzuri ne to amma shi wannan wanda ake mafi karantawa yanzu da aka ce ya yi wani bin amon kudurin lahar zikirin kafira ya kuma su imani ku ambaci allah ku zikirin allah zikiri mai yawa to shi wannan ba da wannan ai gairar zikiri ban da zikiri fa hu lam ji allahu haddad shi zikiri ba sun ya mashi wani iyaka ba a yanzu ne wanda ake zikiri zuwa ƙarshe da shi Wannan walan yu'azzir ahadan ba a yanci hanzarin kowa ba fi ne a ce mutum ya bar zikiri illa mazaluban ala aqali sai dai wanda bai da hankali wato in dai mutum da hankali yake dole ya biki kowane lokaci kuma bari da hika saboda haka amarahum Allah masir da shi fi kulli da ahwali da dukkan halaye fa qala Allah yace ana ambata mutanen kirki yace Allah ne ya kuna Allah ya mu kudan ala jinni wato ana ambata mutane wanda suka tsaye suna ambata Allah suna tsaye suna zaune suna kwance duka haka suke cikin wannan ciki ba su yanke ba wata da ya ce uskurla zikiran kasira akwai zikirin allah ku ambaci allah zikiri mai yawa ai dillai da dare wannan hali da rana wasu da bari a kan tudu ku yi zikirin allah wani bari a teku ku yi zikirin allah wasu sahati in kuna da lahiya fi zikirin Allah wasu kan in ba ku lahiya fi zikirin Allah wasu sirri a ɓoye fi zikirin Allah wala lahiya a bayyane fi zikirin Allah haka kenan ko ina shi ne ma ne ganin muna ɗan ƙoƙarin bayyana maku cewa ga wannan daga cikin zikirin Allah istighfari yana da cikin zikirora na Allah kuma azkar ne babba shi da shi filbari halin ma da muke ci ga shi amma an ba mu dama mai zikirin Allah da yawa ga yadda Allah yake sami ambaci shi mai ta ambaci ba lokaci kenan mutum yana kwance yana tafiya kana cikin mota ana cikin mota kai suke tukawa tuka ka ake yi ko ina ne ana zikirin Allah kana zikirin Allah kenan za ka sai irin wannan astagfirullah astagfirullah a bayyane ko kuma a cikin zuciyarsa irin da ya ne a kai ga ga kamar yadda Allah ya ce kuma sannan ya ci gaba da cewa wata mu ku ke a zuciya ta tafi ga Allah tsarkake Allah bukura can ila ta alayyama a wannan nahari a kai farkon yini da ƙarshen shi to Allah ba mu ta a yanzu dai mun kamar yadda muka ji wannan kenan za mu iya an karfafa mu kamar yadda ake ta magana ke magana ya zikirin Allah a istighfari kuma ga abin da ke ta faruwa malamai wallahi ya kama wajaba ya kama wajaba a kan mu tashi ne istighfarin nan ko kuma kara zikirin Allah ina mu tau roƙon Allah da istighfari ne cewa Allah ya tsare mana wannan bala'i muna jin da wannan muke faruwa kamar wutar daji ba an yi can an yi can an yi can ga koroni baro eh ce ina za mu ya za mu ce a yi ko mu ce mu yi an gaya mana allah ya ce mana mu yi mu kuma kasa wallahi mu ji zikirin ne inda ya kamata mu kama shi da kyau san in ma da muna da wani dabara za mu iya ji mu kara dan dai mu tsaya mu rigan shi eh astagfirullah astagfirullah astagfirullah shi ke na ba astagfirullah astagfirullah astagfirullah ka kanta amma yanzu abin da yake so dauke mu sai dai mu kalli waya sai mu kalli wani abin kallo sai dai kaza kaza gwargwado abubuwa ko muna ta yin abubuwa ya man zama wasu ilimi sai biye biye sai sanar sanar abubuwa ba na gaba kallon da ya shari'a ta yadda da shi amma kuma abin da ake so dauki hankalinka kana nan kai koma a ce kana kallon gaske ba na banza ba kana kallon gaske ana murabi na wani kai iya kana na yi kana kalma kalma na nan da kallon yi ta kallo in yi da bashi shi ne ba to amma kowa hankali shi ya ku da abu ya kalli wani abu ma hankali ya ma da na san inda yake ba wallahi matsaya ne shi ke Allah yanda ya kamata kun ga dai wannan yanzu ba ma wani gama aya ce allah ne ma ya ce kuma ya taba allah kuma malamin suka ta bayani muna fatar allah shi ya zami kuma allah ya sa ni nasara na هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً هو الذي a عليه shi Allah shi ne yake salati gare ku wato yake muku rahama ai yarhamukum wa yatani bima fihi yake kulawa da abin da yake shine gyara gare ku shine talatin Allah shine Allah din ne sadiya da yake wa su da malaikun shi malaikun Allah kuma yadda tafiruna lakum ina neman maku gafara Allahu akbar wa ya da kula kun sun yi muku addu'a duk wanda ku kuke yi li yukuri ya kun da Allah ya fitar da ku lima ya furuduhu abin da yake farlantawa min al'aka ne daga hukunce hukunce alaikum akan ku wato abin da Allah ke wa na hukunce hukunce akan ku ya yi wannan ne da yukuri da kun min al da ya fitar da ku daga cikin dufai al'adatin jahiliya azzalima ya fitar da ku daga cikin al'adu na jahiliya wannan nazari ya fitar da ku daga nan ya kai ku ina ilan nur zuwa ga haske an nizamin islami shine tsarin musulunci ne haske al-mustaqim wanda yake madaidaici Allah ya bil wanda ya dace da mutum wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai jinƙai ne mai rama ne ga muminai fi duniya wal akhirah duniya da lahira Allah yana son mu Allah mun gode na'am تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم تعالى magana da Allah zai yi game da su yau mai tsawon wurin da game da Allah din wato in an sabi Allah an je gurin manjin su mummunai in aka je gurin Allah to tahiyyatuhum minhu ta'ala gaisuwar su ko magana da shi Allah zai masu Shi ne, salam aminci a salam bilisanin mala'ika da harshen mala'iku wa ajalahu kuma Allah ya yi musu tattalin ajiyar karima wani lada na karimci Wai lada min jimai na kariki janna shi shine aljanna bi ittiba'i ma wa min saboda sun yi umarnin Allah Wai wa ittiba'i nawahi sun yi zanci kuma abubuwan da Allah ya hana sun matsawa ta'ala nabiyahu sannan Allah ya karfafa ya annabi shi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ala tabbatar da risala kan da manzanci wa hamlihi tabni ya ila nazija kuma ya tsora mashi da ya zirga ga mutane faɗa da ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira ya ayyuhan nabiyyu ya ta wannan annabi Allah ya ga mani Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna arsalnaka mu mun aike ka shahidan kana mai shaida alaman arzata ilim ga wanda aka aike ka zuwa gare su wa mubashiran kuma kana mai bishara man ka duk wanda ya gazganta ka ya gazganta ka kana mai bishara da gare shi bil jannati da aljanna wanda jira kana mai gargadi mun da kai ga ne min man man zaba ga wanda ya tsayyata ka kana mashi gargadi bin nari da wuta وداعيا وداعيا إلى الله بإذنه وفراجا منيرا وداعيا إلى الله كان بكلا زواج الله إلى طاعته زواج آب الله بإذنه بإذن الله وفراجا تكون فتلة منيرا مهتي أي مثله كي كمر فتلة مهتي ويشيء وارغة بريش نعم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين كان بشارة المؤمنين بأن لهم سوى سنة من الله فعلنا فضلا كبيرا وتفلد من الجنة لرجع الجنة نعم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين كذا كذا كذا سنة منافقين فيما يشاركك شريعة كذا بالتابع شريعتك ودا أذاهم كابل الشوسر ودسك مكاننا كان ما كما تكن wala yusiru alaka wannan bai tasiri a kanka fi amalika an fi da bi huwa li tabliyi huwa huwa tabliyi wato wajen aikin ka wanda ke ne isar da sako wata wakal Allah ka dogara ga Allah ka huwa kafi ka Allah ya ishe ka wa kafa billahi wakila Allah ya yi ta kuma ya zama wakili mufawwadan ilai wanda ake maida al'amari zuwa gare shi in mara da ka ya كان ذلك يجيء إلى موضوع السورة قبل قبل السورة الفاتحة من إزالة العادات الجاهلية نقصد العادين الجاهلية وتبديلها لكم الشرعة بالأخلاق الإسلامية الحميدة da مسلم na musulunci قال لا قال تعالى لا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها الذين آمنوا يا قوة الإيمان إذا نفاتم المؤمنات إذا ذاك أو مات مؤمنين awon kitabi ya ce ko cikin ma'amu da a littafi kamar yahudu da nasara mata wani suke masu imani wani cikin mumina da aka ce muminai mata da gani da yin mazuyin jarwa ne wani sharfi inna da kuma girman su wal haddu ala ikhtiyari inna da kwadaitarwa in za ka auri mace ka yi kokari ka zaɓi mumina da jawabi da wajen aure don karuwan wani mummunai mata a sun matsallakatu muhunna sannan kuma shauka da ke su min kauli an ta su hunna kafin ku shafe su mafi kira kirajin jama su hunna kafin ku shafe su a yi kafin ku shafe da su kama da kuma alayhinna ku akan ba ku da ni da ba ku da idda kan ta aka nuna wajen rasu na idda ɗin aika wasu na da ikirari wata ce fi tsarki uku ko jini uku to wannan ba ku da wannan bai ya da wani wannan da aka samu da dalilin da ya za ke yi ta saurinta istibrarun rahimi don kubuta da mahaifa wa na nasabi da kuma kiyaye nasaba dangantaka wa nahun shakki da kuma kore shakka al-mu'addila su suna wata ta zuwa da aiki ana fada a ce ai ni na bata da ciki ko wani mai kama da shi ya samu da yi to babu wannan wata naziri da kuma jayayya wa bai da mazurin na anan ba samu wannan ba a amma jin ba balle a ce za a yi wannan to da ka ba ku da kun mamaci wunna in kun take su ce kuma ku je da su daɗi ko wunna ku ba su ma ya samta an na ya samta na biyu abin da su daɗi da shi ai idza lam yatumma lahunna sadaqa idan ba an bashi sadaqi ba wa illa in ba haka ba an an bashi sadaqi fa lahunna nisful musamma an an bashi sadaqi to za a ba su rabin sadaqi nisful musamma wuri qala hu ibn abbas ibn abbas ya faɗi wannan kuma wa alaihi maliku maliku ya tafi akan wannan wa shafi'i da shafi'i wa sarihunna ku sake su sarahan jamila saki mai kyau ai karnahu jamila wanda ku da hanyar su min gai ijirarin ba tare da cutarwa ba wala mani hakin ba tare kun hana su hakin su ba kamar kan jahiliya ta fa'alu bi jahila kamar yadda jahilai ke yi da matansu ko kuma jahiliya ta yi da matanta kafin zuwa mutum ta mutum su kenan kuma da ta da rana mu ta yi lafi da bada kuma ne to jama'a na wani mutuna a ayyaci da ne to wani kuma ya iya matan malam ya yi mace ko shi kuma malami yana ganin shi kuma ɗalibi zai yi wafi a waya ko zai aura ba ai ba ba hanya ba yi ce irin karin huci wata sauran abubuwa amma dai zai eh, iya amma dai ya zai kada zai dawo da zagin mutane da sauran abubuwa Eh? na yi sai da amma dai halin ne ba ta ya aya kowane an na wani halin da kuma to Allah shi ya damu ko yanzu abin da muke ciki na karatun da muka dan muka yi yau din nan mun ji dai kuma aya ta kuma ma karanta inda aka ambaci zikiri zikirin nan an ce Allah ya ce ba wani ya ce ba kusan an ce gida ba ga wanda ya ce ba to Allah ya ce a yi da yawa Allah ya ce a yi ya yi wallazi na amanu zullaha zikiran kasira aka kira masu imani amma yanzu wani ana magana masu imani in mutum bai da imani ba a ce shi ba amma mai imani ana kira shi lalle ya zikirin Allah da yawa zikirin nan kuma ba yin cewa da malamai ta kawo zikirin nan za a yi ta yi kowane lokaci da ta ko ina ne za ka ta wani zikiri ma'ana har kana lahiya ba ka lafiya za ka zikiri ba ka lahiya da ka ganin ma kuma da ka zikiri a yi ko? don yau zai ko? to komi lahiyar ka ka yi wato da Allah zai taimake mu mu gane mu ta zikirin Allah yadda ya kamata din nan ba zikiri wani ba na na dan duniya ba eh, zikirin gaskiya duk wanda za zikiri dai da duk abin da zikiri ne da mutum ya yi amma siya ma yanzu na kawo muna kawo musamman kun san komai yana cewa ko wani abu ham mafi muhimmanci muhimmanci shine istighfari duka zikirai kun ga akwai la hawla wala quwwata illa billah babban zikiri yi da la hawla wala quwwata illa billah da kuma eh, wannan istighfari wallahi dukan muhimmai ne a cikin zikirin Allah la hawla wala quwwata illa billah ka ce ne fa ba ka da dibara ka da koyi komi daidai yadda Allah ya to in da za ka faɗi wannan zuciyarka da kyau mara ladan da yawa ita la hawla bari mu dan kanta maganar la haula makaran la haula wala quwwata ba ita ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kanzu min al-kunuz hmm. a ah, kanzu min kunuz janna taska ne daga taskojin aljanna ita la haula ka ce la haula wala quwwata illa billah ne ka taska taska ne taska ko ai ko dai mun kan da za ka ce ka illa ba mu to kudi ne masu yawa masu daraja to in ma ya ce mai daraja cuta aljanna aljanna aljanna kan to ka da zo an kace la hawla wala quwwata illa billah na ga wani hadisi yace an ka faɗi la hawla wala quwwata illa billah to daya za a dasa maka itaciya guda daya a aljanna ita wannan itaciya guda yin aka dasa maka ita ita ce kun san akwai duguwa ita ma haka take wannan itaciya guda ɗaya da za a dasa maka a cikin aljanna mai doki mai gudu zai gudun tafiya shekara ɗari bai ƙure inuwata ba laharo ko ta yi lalila yan kawai da ɗaya a dasa maka ɗaya yan kawai da biyu a dasa maka biyu yan kawai haka dai haka ba ta saboda allah ne samu ne mai laharo laharo ya kota illa billah laharo ko ta yi lalila kuma an yi wani wanda dai shi ne a cikin muke ta abin da tali da shi na shi na magana lahu la quwwata illa billah ah, wani wani au bin malik zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi au yana da mata da ɗan shi to shi ita matar da shi au duka ba ko kwabo ta talauci ɗan su yana zuwa irin 'ya'yan kirki ne yana janye daidai nemo ya zubo da zai kawo abinci ya ce ga wanda ya yi ma a yi kaza kaza kaza ran na aka tafi yaƙi yin sariya din nan da aka je yaki kawai sai a Kano. shi ta hiyaya kun ga kusa tashin hankali to au ya tashi ya je mata na ta kuka abubuwa dai ga sun zama ɗansu iri ya ji gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah ga abin da ya same mu kaji kaji kaji ya bashi labari kamar ni ka faɗa mina cewa gawa ne kuma ya je kafirai sun kama shi an je an mashi kuma an sun je labarin an mashi mugun dauji yana cikin musiba muna magana labarin da kuma da ilaka kuma ta yana cikin wannan sai ya gaya manzo Allah sai manzo Allah ya ce ka je kai ce la illa billah ka ga matarka ka ce la hawla wala quwwata illa billah ku je ku je nan annabi ne ya faɗa kuna ji kuma hadisi ne in ga tace ba wani abin da bane yace ku je ku ce la hawla wala quwwata illa kuma ina la hawla illa billah yan kwanaki dan na ga a abu ne shi ma kusan kwana ɗaya ne amma dai ba zan tsaya nan ba an dai ce eh, lokaci shi na kawai sai ga daddare sai matar ta ji suna ce ma mijin na ji ba sautin kamar sautin malik aka fita a duba da aka fita aka duba sai ga malik ne da kuma dabbobi kun san yawancin ce da ruwan dabbobi dabbobi wato dubu arba'in tumaki da wato dubu arba'in suna daidai ya gaga ya eh, ce wallahi shi dai yana zaune ne kawai sai ya ji wannan daurin da aka yi an daure shi ina da ina ne ya ce sai ji daurin ɗaurin na ya sabule da ya ji ya sabule sai jin masu ƙarar jiki suka bacci su zai yi kuma duk da ya ya ake yi shi tangaran ya yi zuba kawai ya daure waje da ya ga wannan dabbobi ya ga ayan da shugaban ganima ne dama shi ma kama shi aka yi da ko sai ya nemi shi ma ya to amma ya zai da wannan dabobi ai ba zai iya ba kawai wannan da ya ji kamar dai mala'ika ya ɗauko shi shi da wani gani ya ba labari da shi da dabbobin ba shi da aka ɗauko su kawai sai aka ji a kofar gida malam da ya suka ga malin aka tambayi malin ne ya ba da wannan labari ga yadda aka ce shi au ya kuma gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ya ce a manzon Allah ga abin da ya faru ga mun je ga abin da ya faru ya zo ya zo ga yadda ya zo da shi ga yadda ya zo da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ma ya faɗa shi au ya zo gurin annabi amma kafin ya magana sai annabi ya ce au ai an zo da aya an zo da aya kansa Allah ya ce wa man yadda Allah ya ji Allah hu makaraja wa ya zuko min hajji la ya tafi shi kenan ya ce ka ji kuya kuya ku ci gani ya mala to a nan ka ga la hawla wala quwwata illa billah ashe ma an kana cikin kunci kana daure a kudu mutum yana tsaye ka ci la hawla wala quwwata illa billah Allah zai cutar da kai idan za ka rubuta wani littafi kamar malamai kana da sha'awa ka ce ka yi jari kana ganin da akwai wata yan wahala da ta lahara da ko ta illa billah kana da nufin wani aiki wani abu ya karfe ka ya dame ka kana ganin ba ka iya kuma dai koya ya ne akwai wahala ciki to ka ta lahara da ko ta illa billah da zai iya yi wani nan kuma lahara da ko ta illa billah sannan kuma a wasu bai gaba da wasu lokutan manzo Allah sai na ce cewa ai la hawla ta quwwata illa billah na gaya muku daya kan zumin kunu bil janna wani ya zo gurin ya ce karni min ta hasi arshi wani ya zo gurin ya ce babu min aduwa bin janna wani ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai gidan min gidan janna eh da shi ne daga gashan aljanna wannan lokacin da annabi ya yi tsirahi ya gamu da annabi ibrahim annabi ibrahim ya ce ka umarci umar al'ummarka ka yi da shi a aljanna annabi ya tambayi annabi ibrahim menene da shi aljanna ya ce la hawla wala quwwata illa billah to malam ku duba inda ne duk zikiri ne kuma zikiri ne wannan a babban akwai ma lokaci Allah ya yi halitta shi ya halicci al'arshi da tsarin shi na shi ya halitta shi Allah da ya halicci al'arshi ya halicci mala'iku mala'iku aka umarci su aka ce su ɗauki al'arshi ya suka ce ya Allah ya zai mu ɗauki al'arshi dukkan girmama girmama ya su suna ciki ya zan ɗauke su sai Allah ya ce masu ƙulu la hawla wala yin illa billah ku ce la hawla wala quwwata illa billah kuka faɗa shi ke rika rike ran shi mun zo mu a cikin mutunci yanzu cikin Qur'ani ana ce mana mala'iku masu ɗauka da arshi kaza kaza kaza muna ta karanta ko to ashe mala'iku farji abin da aka ce la hawla wala yin illa billah ashe mu rashin imani ne namu a yadda to ko da hmm, yi da mun imani sosai shi ne wani malami ya ce wallahi da mutum zai imani a ce da laharar lafuwa ta illa za zai iya ɗauko iri kasa tuban da ke tafi zai yi cewa da ke da imani shi da kai da ma imani namu a yi ba ga wani wuri Allah shi ya tun yawa lokacin ya yi to bari za mu tsaya nan sai mu ce Allah ya amfana da mu Allah kuma ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai na kuskuren mu Allah ya gafarta mana abin da mu sani ba Allah ya sanar da mu muna addu'a ga ƴaƴanmu yau kuma ta kansa muka fara ‘ya'yanmu Allah ya zuriya mu Allah ya masa albarka Allah ya shirya da su yaranmu duka Allah ya masa albarka Allah ya shirya da su mu baki ɗaya Allah ka shirya da mu masu shaye-shaye Allah ka shirya da su masu sace-sace Allah ta shayar da su masu fashe-fashe Allah ta shayar da su masu wani abu da ake ce ba wani iya sunan shi ba kuma Allah ta shayar da su Allah ka tsaye mana mata sama da irin wannan bala'i wannan gari namu da yanki mu da duniya da ma Najeriya baki da Allah ka cire mana irin wannan bala'i Allah ka kawo mana arziki ka ba mu ilimi mai amfani yaran mu Allah ka ba su ilimi mai amfani Allah ka ba yaran mu ilimi mai amfani wanda zai musu amfani duniya da lahira ana ilimi ilimin addini yake gaba shi kenan bayan ka san ilimin addini ga bokan ka so sai ka dora sai maka amfani Allah ya taimake mu Allah ya samu gama lafiya kuma Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu amma da haka na zan hada da addu'a ga iyayen mu Allah ya san iyayen mu da kakannin mu da malaman mu Allah ya gafarta mu Allah ya yafe musu Allah ya yafe musu a mai ta karanta sai muna goyon addu'a muna karanta eh, istighfari muna da tura ga iyayen mu Allah ya mata gafara in ma an shiga wata yan matsala ko da zai zo to Allah zai gafarta musu Allah yana gafara Allah ne gafara ne yana kaunin mu to ya naka Allah mu da hanka shaidu Allah ila illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mu alhamdulillahi rabbil alamin Thank you.